wanda ya daidai da ashirin da uku ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna cikin darasinmu na wannan littafi salasatul usul wa adillatuha na al'imamul mujaddid a sheik muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na goma sha biyar a cikin darasan wannan littafi har yanzu muna nan a cikin martaba ta biyu ko ko mun gama martaba ta biyu in ba mu manta ba muna magana akan cewa musulunci yana da maratib guda uku ko addini yana da maratib guda uku ko martaba ta farko shine almartabatul martabatul islam aka yi magana akan musulunci da rukunnan musulunci da dalilansu sannan aka yi magana akan martabatul iman shi ma aka yi magana akan rukunnan imani da kuma dalilan kowane rukuni daga cikin rukunnan sannan aka yi magana a kan martabatul ihsan martaba ta uku kenan ko ita ma aka yi bayani akan rukuninta da malam yace rukuni ɗaya take da shi kuma ya kawo dalilai na ayoyin Alƙur'ani wadda suke tabbatar da wannan martabar ta ihsani da haka yanzu ya kawo mana matakai guda uku na addinin musulunci kuma kowanne mun ji dalilan shi da rukunnan shi da haka kafin zai rufe da dalili wanda zai gane waɗannan matakan guda uku gaba ɗaya dalilin da zai kunshi martabatul islam da martabatul iman da martabatul insan shine zai rufe da shi a wannan asalin na biyu kenan muna cikin asali na biyu ne aiko Wani asali kenan al-aslu thani ma'arifatu na'am ma'arifatu dinul islam asali na farko shine sanin Allah sai an yi magana an gama da shi an shigo asali na biyu shine sanin addini mun yi an yi bayani menene addinin menene musuluncin sannan aka yi magana cewa ai addinin ma yana da matakai guda uku shine ya shigo da mu wannan matsalar da muke ciki na waɗannan matakan na addini guda uku da hakan an gama sai asali sai a koma asalin abin da ake magana da shi shine usulun salata ɗin sai a koma kan asali na uku shine shi ne sanin manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam, sai zama mun san musulunci addi mun san Allah mun san addinin Allah sannan kuma mun san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka abin da ya rage kowa da ɗauki waɗannan abubuwan guda uku sai ya je ya tattaro menene aka yi magana a ƙarƙashin kowanne ɗaya a dunkule sai ya dunkule su ya san a ƙarƙashin asali na farko akwai magana akan kaza da kaza da kaza da kaza a ƙarƙashin asali na biyu akwai magana akan kaza da kaza da kaza sannan a zo ƙarƙashin asali na uku sanin manzon Allah shi kuma menene da menene a karkashin shi daga wannan dalilin zai kawo mana shine akan waɗannan matakan na addini waɗanda aka kawo su a ƙarƙashin asali na biyu shine sanin addini matakan kuma su ne guda uku wanda suka gabata aka yi bayani a kansu na'am بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا اجمعين قال الإمام المسجد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدق قال فقال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال أهذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم نعم wannan hadisin da mala ce wa dalilu minas sunna dalili daga sunnar manzan Allah sallallahu akan me kenan yake nufi akan waɗannan matakan guda uku na addini martabatul islam da martabatul iman da martabatul insani dalili akan su domin kowanne a ciki ya kawo mai dalili na ƙur'ani a ƙarƙashin shi yanzu ga dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai gane waɗannan matakan guda uku gabaki ɗaya dalilin mala ya ce shi ne hadisu jibril al-mashhur shi ne wannan hadisin shahararren hadisi hadisin mala'ika jibril hadisi ne wanda yake shahararre wanda galibi din musulmi ya san wannan hadisi. yana ji ana karantawa ko ya taɓa karantawa ko ma ya taɓa haddace hadisin hadisi ne wanda yake mai girman gaske kamar yadda alhafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala yake cewa hada, hadithun azimun jiddan wannan hadisi ne mai girman gaske babban hadisi ne wannan hadisin domin me yasa yace li annahu yashtamilu ala sharhi ad-din kullihi wannan hadisin ya kunshi sharhin musulunci gaba daya kai ka ce musuluncin ne gaba daya aka tattara shi aka yi sharhin shi duka to wannan ne abin da wannan hadisin ya kunsa shi sa malamai suke mai take da ummus sunna yana da ummul qur'an ko Mene ne ummul qur'an suratul fatiha to wannan hadisin kuma ne ummus sunna kamar yadda fatiha take ummul qur'an wannan kuma shine ummus sunna domin ya gane addini gaba ɗayan shi balma ibn rajab yana cewa dukkanin ilimomin malaman addinin musulunci gaba ɗaya baya fita daga cikin wannan hadisi a dukkan firar na addini da suke da alaƙa da ilimin addini iliminsu baya fita daga wannan hadisi domin ɓangaren fiƙihu da hukunce-hukuncen shari'a malaman fiƙihu ba sa fita daga cikin wannan arkanul islam ɗin su ne jihu hukunta-hukuntan sallah, hukunta-hukuntan azumi, hukunta-hukuntan hajji da zakka da sauransu, ilimin fikihu galibi duk anan yake zagayawa. To haka kuma yace an zo ɓangaren aƙida da tauhidi, sai kuma ilimin aƙida gaba ɗaya yana zagayawa ne a ɓangaren arkanul iman. wa الإيمان wa وملائكته وكتبه wal واليوم akhir sannan kuma an zo ɓangaren masu magana akan ilmu sulu da tazkiyatun nan da ilmu tasawuf duka baya fita daga martabatul ihsan da yi ce dukkan ilmomi na addini suna zagayawa ne a ƙarƙashin wannan hadisin. da aka hadisi ne wanda yake babba mai darajar gaske mai ƙima. a wurin malamai shi yasa za mu ga malamai suna ware shi na musamman a mai sharhi littafi mai zaman kanshi a ce wannan littafin sharhu hadithu jibril sharhu hadithu jibril sharhin hadisin tsantsa ya zama an wallafa mai littafi mai zaman kanshi saboda irin abubuwan da yake ɗauke da su na ilimi da darussa masu faɗin gaske wannan hadisin mala yace an umar ibn al-khattab radiyallahu an wanda wannan hadisin na jibril an karbo shi ne daga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kenan umar ibn al-khattab shine sahaban hadisin imamu muslim ya rawaito wannan hadisin daga umar ibn al-khattab duk da cewa imam al-bukhari bai rawaito wannan hadisin ba na umar ibn al-khattab amma ya rawaito hadisin mai ishigen wannan ko irin wannan ta hanyar abu huraira Allah ya da shi da Bukhari da Muslim duk sun rawaito hadisin abu huraira amma wannan hadisin wanda ya fi shahara wanda ya fi cika a lafazin shine hadisin Umar Imam Bukhari bai rawaito shi ba yana cikin asrar na Imam Muslim asali Imam Muslim ya kawo sabab da ya sa aka kawo wannan hadisin domin wanda yake rawaito wannan hadisin daga umar shine abdullahi Ɗan umar abdullahi ibn umar ibn al-khattab shine yake rawaitowa daga umar ibn al-khattab yake cewa ga abin da baban shi ya faɗa mai waɗansu mutane ne su biyu suka zo daga basra yahya ibn ya'mar da kuma Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari sai suka zo daga Basra suka zo garin Madina sun zo aikin hajji ko kuma umara da haka sai suka biyo ta garin Madina sai suke cewa ina ma Allah zai datar da mu mu haɗu da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu tambaye shi dangane da wannan sabuwar bid'ar da ta bayyana lokacin da ma'abad aljuhani ya zo ya fara inkarin ƙaddara farkon da 'yan ƙadariya suka fara bayyana wanda suke inkarin cewa babu wata ƙaddara kawai komai yana faruwa ne Allah bai tsara wani abu cewa lokaci kaza zai faru lokaci kaza zai faru ba to ma'abadin zuhani shine ya fara zuwa da wannan aƙidar a basra daga su waɗannan mutanen guda biyu yahya ibn ya'mar da humayd ibn abdurrahman sai ce in mun zo in Allah ya sa muka ci karo da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tambaye shi dangane da wannan mas'ala sai yahya ibn ya'mar yake cewa fa wuffiqa lana abdullahi ibn umar sai Allah ya datar da mu mun zo masallaci sai ga Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab da haka da aka yi sallah aka fito daga masallaci yace faktalaftuhu ana wa sahibi sai muka sa shi a tsakiya ni da abokina ni da Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari ɗaya yana dama ɗaya yana hagu sai muke tambayar shi sai na ce mai Aba Abdurrahman ya kai Abu Abdurrahman shine alkunya Abdullahi ibn Umar yace waɗansu mutane sun bayyana a garinmu a Basra mutane ne waɗanda suke ya unar ƙur'an kowa ya musu shaida da tsabar karatun ƙur'ani sannan wa ya taƙaffaru na ilim suna bibiyar ilimi mana ba jahilai ba ne suna da bibiya wurin neman ilimi to amma sun zo da wata aƙida suna cewa la wa annal amra unu Ga babu ƙaddara kawai komai kaga yana faruwa kawai a lokacin yake faruwa amma maganar an tsara wani abu zai rinka faruwa babu wannan ya ce to wannan shi ne da waɗannan mutanen suka zo da shi a can a garinmu a basra a iraki kenan sai abdullahi ibn umar yake cewa idan kuka je kuka haɗu da waɗannan mutanen فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وباس الأباري سوى بان باس سوما باس بابني أنا من ربا قفا من ربا قاري دسو باروانا دسو باروان سدني ذاك وانا شيني ساقوان ذاك كيمس سيكي توا والذي يحلف به عبد الله بن عمر na rantse da wanda abdullahi Dan umar yake rantsuwa da shi shi ne Allah mana ina rantsuwa da Allah in abdullahi bin umar yake cewa inda ɗayansu zai ɗauki dukiya yana da mitlu zahabin mitlu uhudin zahaban ba an faƙa fi sabilillah ya ɗauki wannan dukiyar wadda ta kai girman dutsen uhudu na zinari ya bayar da shi fi sabilillahi ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil Ya yace Allah ba zai taba karɓan wannan aikin nashi ba har sai yayi imani da kaddara mana duk ibadar da zai yi komi girmanta ko aikin shi na ibada ko zinarin da zai raba na sadaka ya kai girman dutsen Uhudu Allah ba zai karɓa ba matukar bai yi imani da kaddara ba sai abdullahi bin umar yake cewa sami'tu abi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqul bainama nahnu julusun inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kafa musu hujja da wannan hadisin menene mahallu shahid a cikin hadisin me yasa ya kawo wannan hadisin ya kafa hujja da shi akan wayancan mutanen cewa duk aikin da za su yi Allah ba zai karɓa ba sai sun yi imani da ƙaddara na'am can gabar da aka yi magana a kan akbirni anil iman ko a ciki an ce wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri ne kawai dalilin kawo wannan hadisin gaba ɗaya da kistar abin da ya faru a cikin mana an ce imani shine ka yi imani da waɗannan abubuwan guda shida kinan wanda ya ƙaryata ɗaya daga ciki ya yi imani ko bai yi ba bai yi imani ba wanda bai yi imani ba Allah zai karɓi aikin shi ko ba zai karɓa ba ba zai karɓa ba wannan shine fiqhun Abdullahi bin Umar a cikin wannan hadisi da aka sai ya koro isar tun daga farko yace Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya ce bainama nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yayin da muke zaune a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana ana zaune a majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin garin Madina tsala a alaina rajulun muna zaune a wannan yanayin sai ga wani mutum ya kullo sai muka ga wani mutum ya kullo idan aka ce mutum ya kullo shine kawai ku ga mutum kwatsam ku ga ya duro kwatsam ba ku san shi ba ba ku san daga inda yake ba da haka wani mutum ya kullo ya sifar mutumin yake sai umar ya sifanta yadda mutumin ya zo shi dai mutumin abu na farko shadidu bayabi siya yana sanye da tufafi farare masu tsananin fari shi ne shadidu bayabi siya farare ne fari tas a jikin shi wanda babu alamar wani datti ko wani ƙazanta ko wani kala a jiki mutum ne ya zo da fararen kaya fari tas a jikin shi shi ne sifa ta farko sannan shadidu sawadi sha'a mutum ne mai tsananin bakin gashi gashin shi baki wulif babu alamar wani fari ko furfura ko wani abu a jiki baki ne wulif a gashin nashi ba kura ba komai kamar yanzu ya wanke kanke kenan ya shirya ya sa mai mai ya fito ga kai baki irin gashi ga kuma kaya farare tas a jikin shi sannan abu na gaba Layura yura alaihi atharu safar babu wata alamar tafiya a tattare da shi a iya wa'ancan abubuwan guda biyu da aka faɗa sun isa a ce babu alamar tafiya a tattare da shi sun isa bayan da za a yi tafiya a wannan zamanin a wannan sahara ka fito a ga kanka baki irin ba za a gan shi eh, bututu da ƙura ba bayan da za a yi tafiya a irin wannan yanayin a kan abin hawa ko a ƙasa a cikin sahara ka zo da kaya farare tas babu wani datti babu ƙura a jiki kuma duk da haka sai ya tsara da cewa la yura alayya asar ba wani alamar tafiya ko a ga wani gajiya a jikin shi ko a ga wata ƙura ta matafiyi ko a ga alamar yunwa ko wani abu a'a ba komai kamar yanzu a inda yake daga gidan shi kawai ya fito ya kullo wurin ba shi da wata alama da za a gane matafiyi ne shi ne abin da ya buɗe da shi da wannan ita ce sifar wannan mutumin da ya ƙullo. abin da ya fi ban mamaki kuma a ciki shi shine wala ya homin na ahadun dukkan kuma da muke zaune a wurin ba wanda ya san shi ba wanda ya san shi kuma ba ba alaman matafiyi ne ya za a ‘yan gari gaba ɗaya suna zaune a wuri wani mutum ya ƙullo kuma ba wani alama da za a gane wannan matafiyi ne kuma a ce duka wurin ba wanda ya san shi ne wa ya homin na ahad a cikin ba wanda ya san wannan mutum kenan dole menene dole ne idan dole bako ne to ta yaya babu alamar tafiya a tattare da shi ta yaya ya zo da waɗannan fararen kayan tas a jikin shi ta yaya zo da wannan baƙin gashin ko alamar ƙura ko da babu ya za a yi haka aka dole ko dai ya zama ɗan gari ne ko ya zama bako ne in bako ne kana ganin bako dole ka gane alamar bako ne to kuma babu wata alama ta bako ta yaya kuma za a san bako ne ba wanda ya sai shi inda ba bako ba ne dole za a sai to shi ne abin da ya kawo ya buɗe wannan hadisin da shi na ban mamaki yanzu suna cikin mamaki ne da mutumin wane wani irin mutum ne daga ina yake ya aka yi in bako ne ya zo a haka ya aka yi in ba bako ba ne ba musan shi ba shi ne abinda kwakwalwarsu yanzu take aiki a kai a lokacin sai sai fajarasa ilan nabi sallallahu alaihi wa wasallam da ya zo kai tsaye bai zo ya zauna inda ake zama a kewaye ba sai ya zo kai tsaye ya zo ya zauna a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tsallake mutane ke nan ko ya zo ya zauna a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma zaman da ya yi na da rukubataihi ila rukubataihi sai ya sa gwiwoyin shi ya jingina su da gwiwoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin zama ne za a yi haka a haɗa gwiwoyi wani irin zama za a yi haka ta kasance gwiwoyinka guda biyu suna haɗe da gwiwoyin wanda kake zaune a gaban shi wane zama ne zai ba da wannan ma'anar na'am akwai wanda ya gane irin zaman da za a yi a zauna a haka na'am haka ya ko ka yi zama kamar wane irin ya sunan shi wannan zaman zai iya zama irin wannan zaman shi ma ya zo ya irin wannan zaman gwiwoyinsu za su haɗu zai iya zama kuma tarabbo ne ya lankwashe kafafuwan shi guda biyu a haka shi ma in yazo ya zauna a haka gwiwoyin shi za su haɗu amma dai ya faɗa mana ya zo ya jingina gwiwoyi shi a jikin gwiwoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abu na gaba wanda zai zama ne zai zama abin mamaki kuma ba abu da ba su saba gani ba wane ne zai zo ya zauna da manzan Allah irin wannan zaman haka shi ne fa'as na da rukubataihi ila rukubataihi sai abu na gaba sai ce wa wa ba a kafaihi ala daihi? sannan sai ya ɗauki tafukan hannun shi shi ne kafaihi ko guda biyu sai ya ɗora shi a kan cinyoyin shi shi ne a nan an ce ala daihi? akan cinyoyin wa shi ɗin da ya zauna ya zaman sai ya ɗora hannayen shi akan cinyoyin shi ko ko a'a da ya zauna sai ya ɗora hannayen shi akan cinyoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ake nufi a nan an ce wa waza a kafaihi ala fakidaihi nawa ake nufi nashi ko na manzan Allah nashi zai iya ɗaukar duka biyu ke sa ya zo a wata riwaya wa wa ba a kafaihi ala fakhidayin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗora tafukan hannun shi akan cinyoyin manzan Allah ya sa hannun shi akan gwiwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dafa gwiwar shi na jikin gwiwar manzan Allah hannuwan shi na kan cinyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam guda biyu. Wannan shi ma me zai zama wani abin ban mawaki na gaba kenan. Ya yi irin wannan zaman, wa ƙala sai ya ce, Bana ba su ji maganar shi ba kenan, sai yanzu da ya zo ya zauna ya yi wannan zaman ya gama, yanzu zai yi magana. sai ya ce ya muhammad ya ce ya muhammad ba wanda yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya muhammad a cikin madina gaba daya duk wanda zai kira manzan Allah baya kiran shi da ya muhammad amma shi da ya zo sai sai ya muhammad ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tsaye da sunan shi shi ma wannan tsari akan wayancan abubuwan da suka gabata duka wannan usulubi ne usulubi ne na janyo hankalin mutum da tattara tunanin shi a wuri ɗaya idan ana so a bashi wani abu mai matuƙar mahimmanci akwai asalin da ake na jan hankali in ana so a yi abu ana magana ana so ga wata magana muhimmiya ana so a ji za a ce da jama'a kowa ya saurara a tsaya a ji bari ku ji wani abu ku aita wannan abin saboda kowa hankalin shi ya dawo to wannan shi ma yana daga cikin usulobi na jawo hankali dangane da wani abu mai matuƙar muhimmanci. da ake so hankalin mutum ya zo kanshi kuma ya riƙe wannan abin da ake so a bashi da haka sai ya ce ma manzan Allah birni anil islam ka bani labari akan musulunci mana menene musuluncin nan ina so in san musulunci menene shi shine tambayar shi ta farko martabatul islam kenan ko faƙala sai zan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ce, An ta shahada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Musulunci shi ne ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma ka shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne. wayannan bayanan duka sun gabata a baya malam yayi mana sharhin wannan kalmar da abin da ta kunsa da kuma dalilanta da rukunnanta da suka gina a kanta dawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da kuma shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ne sannan abu na biyu wato qimas sala ka tsaida sallah sannan abu na uku wa tu'tiya zakka ba bada zakka abu na hudu wata suma ramadan yi azumin watan ramadan sannan abu na biyar wata hujjal baita ba ta Ilaihi sabila yi aikin hajji idan ka samu dama to wayannan sune abinda manzon Allah ya fassara mai da cewa sune musulunci su ne rukunan musulunci yasa a wata riwayar hadisin kamar yadda ya zo a cikin sahih na al'imamu bin hibban banda waɗannan biyar ɗin kuma akwai ƙarin wasu abubuwa a ciki bazala ya ce mai bayan hajji wa an ta hujja wa atamir wa tagtasila min sannan wa tuhsinul Ka kayi hajji kayi umara sannan ka yi wankan janaba sannan ka kyautata alwala duk ya faɗe su a cikin waɗannan ma'anar al'islam ɗin shi ya sa malamai suka ce abinda ake nufi ana nufin ayyuka na zahiri na wajibi wayannan su ne ma'anar al'islam ɗin ayyukan da suke na zahiri na wajibi domin wayannan abubuwan duka ayyuka ne na zahiri shi yasa shi kuma a imani aka keɓance su da ayyuka na batsini na zuciya a musulunci aka yi amfani da ayyuka na zahiri waɗanda ake aiwatarwa domin a nan an tashhada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah da baki ake faɗa ko sallah da gaɓoɓi ake yi zakka ba da dukiya ake yi azumi ba da jiki ake yi hajji ba da jiki da dukiya ake yi da aka sai aka haɗa abubuwan gaba ɗaya duka a wuri ɗaya imma dai wanda za ka yi da jiki ko wanda za ka yi da dukiya ko wanda za ka yi da jiki da dukiya gaba ɗaya na zahiri aka ce wa'yannan su ne musulunci ƙala bayan manzon Allah ya ba shi wannan amsar sai ya ce sadakta sai ce ka yi gaskiya abinda ka faɗa gaskiya ne wannan shi kuma menene jarabawa ya zo yi ko tambaya ya zo yi jarabawa ce in kai ma mutum jarabawa in ya fi sai ka ce eh haka ne a sa mai gud ko a bashi maki a ce kashi to shi kuma tambaya ya zo yi ya yi tambaya sai aka ba shi amsa sai ce haka ne kenan ya san amsan ne dama ya zo yana tambaya da har ya san cewa amsar da aka ba shi daidai ne ta yaya san cewa amsar da aka ba shi daidai ce ko ba daidai ba ce Ya yasa sai umar ya ce fa'ajibna da ku sai ya ba mu mamaki abin ya ba mu mamaki ne abin mamaki shi ne ce ya tsaluhu wa yusaddiquhu shi yana tambaya kuma yana gaskata mai ba da amsar tambayar wannan wani abin mamaki ne mai zaman kai abin da yake na asali shi ne in baka sani ba ka zo kai tambaya aka faɗa ma ka ce me ce na gane na fahimta amma an zo an kayi tambaya kuma an baka amsa ta ce eh haka ne haka ne ma'ana dama ka sani kace tambaya shine yace to wannan shine ya bamu mamaki yasaluhu wa yusaddiquhu mun yi mamaki shi ne saboda yana tambayar shi yana tambayar manzon Allah kenan wa yusaddiquhu kuma yana gaskata manzon Allah akan abin da ya bayar na amsa wannan shi ma abin mamaki ne ƙwala sai ya sake yin wata tambaya a akbirni anil iman ya ce to ka bani labari ka faɗa min menene imani ƙwala sai manzan Allah ya ce an tu'mina billahi imani shi ne ka yi imani da Allah wannan shi ma ya gabata mun ji ne ake nufi da imani da Allah da abubuwan da ya ƙunsa? wa mala'ikatihi kuma kai imani da mala'ikun Allah shi jimi mun ji ake nufi da imani da mala'ikun Allah menene abubuwan da sai ka yi imani da su imani da ka zai tabbata wa kutubihi sannan kai imani da littattafan Allah da ya saukar wa rusulihi kuma kai imani da manzannin Allah da Allah ya aiko wal yawmil akhiri kai imani da ranar ƙarshe ita ce ranar tashin alkiyama wa bil kairi khairihi wa sharrihi sannan kai imani da ƙaddara alkhairin ƙaddara da kuma sharrin ƙaddara. wayannan dukansu guda shidan duk sun gabata a baya kowanne da dalilin shi da kuma abubuwan da ake bukata ka ƙudurce sannan ya zama kayi imani da waɗannan rukunai guda shida ƙala sai ya ce akbirni anil ihsan haka ne ƙala sadakta daga shi ma sai ya sake maimaita abin da ya yi a farko ya ce gaskiya ne abin da ka faɗa haka ne wannan amsar daidai ce daga yanzu mamaki zai sake ƙaruwa ne ko zai ragu ƙaruwa ya kamata mamakin ya yi ko zai ragu ne sun riga sun yi mamakin a farko yanzu kuma aka sake maimaitawa mamakin zai ƙaru ne ko zai ragu zai ƙaru mamakin zai ƙaru za su ɗauka kamar ɗazu ko kuskure ne ko su bishar baki ce yi ko amma yanzu gashi haƙiƙatan dama haka yake nufi ɗin gashi ya sake maimaitawa ya ce sadakta ya ce gaskiya ka baɗa amsar ta yi daidai ƙala sai ya sake wata tambayar ya ce a an anil ihsan ka bani labari ka faɗa min menene al’insan menene insani yanzu mun gama da martaba ta biyu kenan mun ji dalilin martaba ta martabatul iman sai ce ka bani labari anil insan dangane da insani me ake nufi da wannan martabar ta insani qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an ta'budu Allah tara insani shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah kamar a gaban Allah kake kana kallon shi zaka bauta mishi fa in lam takun tarahu in kai baka ganin Allah fa ya yara to shi Allah yana ganin ka wannan shi ma ya gabata mun ji wannan matakin da ma'anar abinda wannan wannan gabar take nufi da kuma dalilai na alqur'ani wanda suke ƙara tabbatar da haka mun ji wannan rukunin cewa ka bauta ma Allah a matsayin matakin ihsani shine ka bauta ma Allah kamar a gaban Allah kake kana halarto da cewa Allah yana jinka yana ganinka yana kallon zuciyarka dan shi kake yi ko ba dan shi kake yi ba me kake tunawa a zuciyarka a lokacin da kake tsaye a gaban shi duka yana ji yana gani shine an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to wannan shine martabatul iman kenan sai ce me daga nan ƙalaf akbirni alisa'a sai ce to yanzu ka bani labari ka faɗa min dangane da alƙiyama me yake so ya sani dangane da alƙiyama a wannan tambayar ya ce ka bani labari akan alƙiyama wane labari yake nema a nan نعم نعم yana tambayar labarin yaushe ne tashin يكي yake tambaya amsar ne take nuna me yake tambaya عن الساعة باني لاباري an تاشن ba labari akan tashin kace tashin alkiyama wata rana ce da Allah ya ce za ta zo kaza zai faru kaza zai faru ka ba da labari akai ko baka bayar ba ka bayar to ba wannan tambayar yake yi ba yana so a faɗa mai yaushe ne alkiyama shine fa akhbirni anis sa'a faɗa min lokacin alkiyama yaushe za a yi tashin alkiyama yaushe ne ranar ƙarshe ƙala sai manzon Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba mana wanda yake tambayar da wanda ake tambayar da mai tambayar duka saninsu ɗaya iliminsu ɗaya akan wannan ranar menene iliminsu eh ba su sani ba ba wanda ya sani mana yadda kai baka sani ba kace tambaya to haka ni ma da kake tambaya ban sani ba domin Allah ya riga ya tabbatar da haka ya kulla wannan kofar yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu suna tambayar ka dangane da alkiyama ayyana mursaha yaushe ne za ta tsaya Allah ya ce ka faɗa musu ilimin wannan lokacin yana wurin Ubangiji shi kaɗai, ba wanda ya isa ya fito da lokacinta ke shi kaɗai. Daka malmas tsoro an haɗi alama minas sa'iri tana kore sanin ne gaba ɗaya. Wannan kuma yana kore maganan waɗanda suke fassara wannan gabar da cewa malmas tsoro an haɗi alama minas sa'iri ana nufin kai ka sani ni ma na sani mana duk sanin mu ɗaya mun sani ba za a kuma faɗa ba wasu na kawowa da wannan ma'anar wannan kuma rashin fahimtar nassin hadisin ne kanshi da kuma rashin fahimtar waɗannan ayoyin na alƙur'ani da Allah ya tabbatar da ba wanda ya sani sai shi ba wanda ya sani sai Allah haka Allah ya tabbatar a wurin inna Allah indahu ilmu sa'a kaza Allah ya ce fi khamsin la ya'lamuha inda Allah illa Allah abubuwa guda biyar sune mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su sai Allah sai manzo Allah ya karanta waccan ayar inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa qarshe ce sune su ne na farko shine lokacin alkiyama ba wanda ya san shi sai Allah domin masu cewa ma in ana nufin jin sanin mu ɗaya din mun sani ma'ana ba ka fi ni sani ba ni ma ban fi ka sani ba ana nufin duk a matsayin sun san lokacin riwayar hadisin tana rushe wannan a riwayar da imamu ibn hibban ya rawaito a cikin sahihi na wannan hadisin anan bayan ya gama ya tafi har sai da ya gama tambayoyin nan ya tafi manzan Allah bai san mala'ika jibrilu ba ne sai bayan ya tafi ya sa a riwayar ibn hibban yake cewa ma tubbiha alayya منذ جاءني منذ marratan illa yau ko illa hilmarra almarra tunda nake bai taɓa ruɗar da ni ba mana an kasa gane shi in ba wannan lokacin ba maza Allah ya ce yake cewa ma araftuhu illa hina walla ban gane shi ba sai da ya juya ya tafi sannan na gane cewa mala'ika jibril ba manzo Allah bai san mala'ika jibril ne a lokacin kuma za ka ce ya ce mai malmasulu an haɗi alama mina sa'ili ma'ana sun sani ma'ana wani mutum ne kawai ya zo manzo Allah ya ce min shi ma ya san lokacin tashin alkiyama daga wannan gurguwa fassara ce ba ta da ma'ana ba ta iya shiga ƙarƙashin wannan hadisin ba da haka malmas tsolo an a alama mina sa'ili tana nufin sanin mu ɗaya duk ba mu sani ba da ni da kai ba wanda ya san yaushe ne za a yi tashin alkiyama. Ƙwala, birni an amara ha ke ce to ina ka bani ka faɗa min alamominta. In ba a santa ba to ai akwai alamomi wanda za a gane in wayannan alamomin sun zo to ana tunanin ta kusa zuwa kenan da aka ka bani labarin waɗannan alamomin amara tuha ma'anar alama tuha ka faɗa min alamominta da zan gane ta da ƙara sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce alama daga cikin alamominta an talidal amatu rabbataha a samu baiwa ta haifi uwar gijiyarta ai bawa akwai mai shi ko a sai baiwa wadda ta haifa ta zama ita ce mai ita ta yaya haka zai kasance Nam, ya za a yi mutum ya ta mallaki uwarta a matsayin baiwa ta wata hanya Na, e eh. ya zama uwar baiwa ce E, baiwa ce wadda take sadaka tana da miji ba bawa ba tana da uban gida ko ba bawa ba baiwa ce yana da damar ya sadu da ita sai ta haihu ta haifi ya ɗan nan baiwa ce ko ya ce ya ce yanzu ita ‘yarwaye waye ‘yar wannan uban ko shi kuma uban wannan uwan mai ce baiwa ce ita wannan baiwa yanzu ta zama baiwar suwa baiwar su ‘yar da babanta ko ban tali da al'amatu rabbata hake kenan suka ce wanda yana cikin ma'anonin shi mana zai za a samu bayi za su yawaita za a rinka haifa za su rinka haifar 'ya'ya wanda wannan 'ya'yan kuma a matsayin 'ya'ya ne ba bayi ba sai su zama iyayensu da suka haife su a matsayin bayi su kuma a matsayin 'ya'ya suna matsayin kayansu ne wannan Shi ne an talidal amatu rabbata waɗansu malamai kuma suka ce abinda ake nufi Shi ne za a yawaita da samun bayi har ya zamanto a siyo a samo baiwa ƙarama a zo da ita a ‘yanta ta ta zama ‘ya, hatta girma, wataƙila ba ta san iyayenta ba, a siyo uwarta wani lokaci a matsayin baiwa ita ma ta siye ta. ta zama bai wacce tana mata hidima ba ta san ma'uwacce ba ce ita ita ma ba ta san yarta ba ce haka yana faruwa ko faruwa yana faruwa an yi bayi daban-daban an yi kamo 'ya'ya da ƙananan yara a matsayin bayi wataƙila tun a wurin yakin ma duk an rarrabu iyayen sun yi wani wuri 'ya'yan sun yi wani wuri ita kuma ta zo nan ta girma a wani wuri an yanta ta ta zama ya har ta zama wani abu har ta isa siyan bayi ita ma da mallakan bayi a siye siyanta watakila ta siyo uwarta ba ta sani ba ta dawo ta tana mata bauta wannan duka yana cikin ma'anar an tari da al'amatu rabbataha mana zamani zai kai a irin wannan yanayin a same shi a cikin al'umma waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi an talidal amatu shi ne bayi su irin waɗannan bayin da ake samu na sarakuna da masu manya su rinka haifar 'ya'ya kuma wannan 'ya'yan su zama sarakuna a cikin mutane wannan kuma an yi ba iyaka ya zama sarki ne amma ɗan baiwa ne ba ɗan ya ce a cikin matan sarkin to wannan yana cikin an rabbata ha. rabbataha su malamai kuma suka fassara shi da da uquqi cewa 'ya'ya su rinka ne ake saba ma iyaye har iyayen su zama kaman su ne 'ya'ya 'ya'yan su zama su ne iyaye shine ma'anar an da al'amatu rabbataha yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa iyayen su zama kamar su ne yan aiki To kuma ƴaƴan eh, su ne iyayen gida suka ce wannan shi ma zai iya shiga ma'anar an da al'amatu rabbataha wannan bai ke banta da mata kawai ba domin an ce an tali da al'amatu rabbataha a nan a wannan hadisin a hadisin abu huraira na wannan irin wannan kistar wanda bukari da muslim suka rawaito da lafazin an tali da al'amatu rabbaha zai iya yiwuwa namiji ne ubangidan da za a haifa ɗin ba wai dole sai mace ba a yare duka wannan eh, eh, misalan namiji da mace gaba ɗaya za su iya shiga ciki da wannan yana daga cikin alamomin alƙiyama yana daga cikin alamomi na tashin alƙiyama alama da manzon Allah ya bayar a wannan hadisin ta farko sai alama ta biyu ce wa an taral ufatal uratal alata ri'a asha kuma ka ga mutane waɗanda suke hufat an ce alhufat jam'i ne na alhafi wanda yake je yana yawo ba takalmi sune ne hufat wanda saboda talauci da rashi takalmi ma ba sa iya samun matsafarsu sai dai su ta yawo a haka da ƙafarsa a haka babu fitira sannan kuma urat mutanen da suke yawo tsirara ba su da ko tufafin da za su iya sawa sai dai kawai a samu ganye ko ɗan wani abu a rufe al'aura da shi saboda tsabar talauci ba sa iya samun tufafin ma da za su suturta jikinsu da shi su ne al'urat jam'i ne na al'ari sannan al'alata talakawa wayannan abubuwan da aka lissafa a baya duk sun wadata aiko amma sai aka ƙara da cewa al'alata al'ala jam'i ne na al'a'ilu kamar da ya ce wa waje daga a'ilan fa'agna ko mun same ka talaka muka wadata ka to al'alata su ne jam'in mun sannan talakawa masu tsananin talauci kenan rashin sa takalmin ba wai gayu ba ne da birgewa, talauci ne rashin tibabun ba wai kawai tsabar fasikanci ne da lalacewa ba a'a talauci ne sannan ri'a sha masu kiwon tumaki da awaki su ne ƙananan dabbobi ba su da ma manyan dabbobi shanu da raƙuma da sauransu ɗan arzikin nasu bai wuce 'yan dabbobi ƙanana ba to ka sami irin waɗannan mutanen wanda suka sifanci da wannan sifar ya ta tsawalo na filbuniyan su zo suna gasa ta tsawon gine-ginen gidaje a cikin mutane ka ga mutum talaka na ƙarshe rana ɗaya ya zo ya dinga gasar gine-ginen gidaje da mutane su ne al'ufata ri'a a sha. daga talauci na ƙarshe ƙarshen talauci a dawo kuma ƙololuwar wadata ta wannan alama sai daga cikin alamomi na tashin al'iyama rana ɗaya ka ji an ce ai ya je ya bugo wani abin nan wani business ne ya bugo shi kenan ya fito ya riga ya fito kenan daga wannan ramin da yake daga rami kawai imakon ya fito bakin rami sai kawai a gan shi a sama to irin wannan halin da irin wannan yanayin da za a rinka samun mutane a ciki to alama ce daga cikin alamomin tashin al'iyama. kaga mutum ya fito yana yadda za a yi ba yadda za a yi a samu kuɗin fosta sai an taimaka mai amma da an gama zaɓe sai ga ganshi da motocin da ba irinsa a layin gaba ɗaya yana zagayawa da shi ake neman kuɗi a samu a sai koko da za a mammanna a liƙa fosta da shi babu masu yawon liƙa fosta sun zo a ba da kuɗin koko babu kuɗin gan babu amma nan da wata uku sai ga gan shi rayuwa gaba ɗaya ta canza to wannan alama ce daga cikin alamomin tashin al'iyama an tara hufata al'alata sha ya taɓawa nuna fil da da kaga irin wannan alamar ta zama a cikin mutane to alamar cewa al'iyama ta kusa yasa ibnu rajab yace ya fassara ma'anar wannan da cewa ma'anar shi ne kaga mutane kaskantattu wanda ba komai ba a cikin mutane wulaƙantattun mutane su zinka zama su ne shugabannin al'umma ya ce yace shine abinda wannan ma'anar take nufi a rika samun mutane marasa daraja marasa kima kaskantattu su rinka zama su ne a sama su ne za su rinka mulkan mutane ya ce to wannan shi ne a dunkule ma'anar da waɗannan kalmomin na manzan Allah da yake nufi cewa alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama qala sai Umar ya ce radiyallahu an sai ce mai famaza sai shi wannan bako mai tambayoyi mai abubuwan ban mamaki sai ya tashi ya tafi balabistu mariyan ko ya ce sai na ɗan zauna na maliyan sai muka zauna ɗan lokaci kaɗan ana ya gama tambayoyin ya wuce sai muka tsaya muna ɗan jira dai mu samu dama da za mu mamanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tambayoyi. Fatsala ya Umar, sai manzan Allah ya ce min ya Umar, ya ce ya kai Umar, a tadiruna mani sa'il ko a tadiri ne, a tadiri mani sa'il, ka san wane ne wannan mai tambayoyin nan? ƙulna Allahu wa rasuluhu sai muka ce Allah da manzon shi su ne mafi sani kuma idan manzon Allah ya tambayi sahabbai dangane da wata mas'ala ta addini idan ba su sani ba sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su ne mafi sani wani lokaci ma ko sun sani sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam saboda suna tunanin ko ba abin da suke suka sani ɗin manzan Allah yake nufi ba. In sun ba in ba su ba da amsa ba sai manzan Allah ya ba da amsa, ko kuma in sun ba da amsar ba haka ba iya wanda suka sani da wanda suke tunani sai manzan Allah sai ya gyara sai ya ce ga abin da ake nufi da kaza. Da haka sai suka ce wa Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah da manzan shi su ne suka sani. A wata riwayar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya tashi mutumin ya tafi sai manzo Allah ya ce alayya bir rajul a dawo min da mutumin nan ka ce sai muka bishi. Falam na nara shay'an sai muka je muka muna yin kwana muka gaba muka komai ba aka neme shi aka rasa gaba daya mana sai da ya juya manzo Allah ya gane shi da haka manzo Allah ya ce alayya bir rajul a kira shi a kira shi da sauri yana tashi shi kenan ya ɓace shi sa a wacce riwayar ta ibnu hibban take tabbatar da haka a bai taɓa ruɗar da ni ba sai yau ban gane shi ba sai da ya juya ya tafi sannan na gane shi da aka ya ce sai manzan Allah ya ce to kenan da suka je ba a gan shi ba ya tabbaya ba su gane wane ne ba sai manzan Allah ya ce haza jibril manzan Allah ya ce wannan mala'ika jibril ne atakum yu'allimukum amra dinakum ya zo ne ya karantar da ku al'amarin addinin yana wannan abubuwan da kuka ji gaba ɗaya su ne addini su ne musulunci su ne matakan addinin guda uku gaba ɗaya haka ya zo ne ya karantar da ku kusan addini ku san menene abin da musulunci ya kunsa Daka wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da waɗannan alamomin kuma wannan hadisin kamar yadda ya gabata cewa Ibn Rajab ya faɗa mana cewa hadisi ne azim wannan hadisin idan za a kwana da kwanaki ana magana a kan shi ana ɗaukan kowace gaba daga cikin gaɓoɓin hadisin ana magana a kanta to za a ɗauki tsawon kwanaki abubuwan da suke ciki ba su ƙare ba sannan a cikin wannan gabar ta ƙarshe za mu fahimci irin wata falala da Allah ya keɓanta sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ita wadda babu wanda suke samun wannan falalar a cikin al'umma gaba ɗaya in ba su ba manzan Allah ya karantar da su mala'ika jibrilu ma ya zo ya karantar da su addini da sun yi karatun addini a wurin manzan Allah sun yi karanta addini a wurin mala'ika jibri da haka su ne mafi fita ɗaliban da duniya ta taɓa gani gaba ɗaya ba taɓa samun wasu ɗalibai a duniya waɗanda suka kai wa'yannan ɗaliban ba domin ba a taɓa samun wasu malamai a duniya da suka karantar da mutane waɗanda suka kai wayannan malaman guda biyu da suka karantar da su ba. haka makarantar su ita ce mafificiyar makaranta a duniya sannan malamansu su sune mafifita malamai gaba daya a cikin masu karantar da mutane haka Allah maɗaukacin sarki muke roko ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana haka za mu tashi darasi na gaba insha Allah ta'ala akan asali na uku na ƙarshe wanda shine sanin manzon Allah